يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة شاشدة غوت رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine darasi na goma sha shida a cikin jerin darussanmu na wannan shekara inda muke karatu a cikin suratu muhammad wannan yana tambaya cewa ina da ina da matsala ta rashin lafiya kwalsa kuma idan na yi azumi ina shiga damuwa sosai har sai na je asibiti kuma zan ciyar ne ko kuma zan rama ne wannan irin walsan nan ce ta Ramadan ba kai ne za ka hukunta makanka ba duk da cewa ba kowane rashin lafiya ba ne mutum ce zai aji azumi saboda shi ana maganar rashin lafiyan da azumin ba zai yiwu ba ba za a iya yin azumi da wanda rashin lafiyar ba amma dan mutum yana da ƙwarsa amma zai iya yin azumi wannan zai yi azumi ko da akwai ɗan nau'in ɗan kaiwa da ƙyar wannan ba zai hana shi yin azumi ba amma matsarsar da akwai tsanani da wahala mutum zai shiga tsanani da wahala zai yi galabaita wannan shine zai halatta mai ya ajiye azumi idan kuma ya mutum ya aje azumi saboda rashin lafiya Allah ya riga ya bada ka'ida faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukha wanda mara lafiya ne a cikin ku ko matafi sai ya aje azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukha ya biya a wasu kwanakin kwanakin da ya warke ko kwanakin da ya dawo daga rashin lafiya ya biya azumi wannan shine hukuncin mara lafiya sannan kuma ciwon eh, rashin lafiyar da ake ciyarwa saboda shi shine rashin lafiyar da ba a sa ran warkewa idan ulcer ka irin ulcer ce da likita ya tabbatar maka cewa irin wannan ba za ka warke ba to wannan shi ce nan maganar ramawa ba ta taso ba sai mutum ya siya amma idan ulcer ne wanda mutum yana iya warkewa wannan sunan shi marizan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukha haka sai ya bari lokacin da ya ji sauki ko lokacin da ya warke sai ya biya wannan ya biya wannan azumin da ya aji amma ba wai kawai in mutum yana kwalsa kawai kowace irin kwalsa shi kenan zai aji azumi ya ciyar ba a'a sai ya je ya nemi likita ya tabbatar mai yanzu ya kamu da ciwon da ba zai warke ba to wannan sai ya ɗauki hukuncin wanda ba zai warke ba wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sai ya ɗauki wancan hukuncin na tsofaffi tuko wanda ba zai wuce iya yin azumi ba sai su ciyar to shi ma sai ya ɗauki wancan hukunci to idan kuma wani sati wanda ana iya yin jin sauki wani lokaci ana iya yin azumi ma wannan ba zai sa ka aza azumi saboda ita ka je ka kama ciyarwa ba idan mutum yana yin sallah lokacin da za mu sujjada ko za mu sujjada hannu ake fara zuwa da ƙasa ko gwiwa malamai sun yi saɓani dangane da wannan matsalar kan wanne ne ya kamu da wanne ya kamata mutum ya sauka a lokacin da zai je sujjada zai fara sauka da gwiwar shi ne sannan ya sa hannu ko zai fara sa hannu ne kafin ya sa gwiwa saboda saɓanin da aka yi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan a ahadukum fala buruk kama burukul jamal idan ka yanku zai yi kada ya rinka tsugunnawa kamar yadda raƙumi yake tsugunnawa to sai malamai suka yi saɓani cewa raƙumi da me yake tsugunnawa idan zai zauna me yake fara sawa a ƙasa sai suka yi saɓani ina ne gwiwar raƙumi a ƙafar gaba ne gwiwar take ko a ƙafar baya wanne ne gwiwar a ciki amma dai wannan matsala sai wadda nassi na wannan hadisin duk da wasu malamai suna cewa cikon bai inganta ba amma dai ingantacce ne lafazin maza Allah ya ce wal yada yadayhi qabla rukbatayhi da haka lafazi ne wanda yake ingantacce waɗansu daga cikin malamai sun yi magana akan kan ingancin wannan lafazin amma dai abin da yake tabbatacce a wurin malaman hadisi shine wannan lafazin ingantacce ne. Amma za Allah ya ce mutum ya fara sa hannayen shi kafin ya sa gwiwoyin shi kenan a bisa wannan hannaye ake fara sawa ba gwiwoyi ba amma idan mutum ya ga mutum wani ya yi sa fara sa gwiwa to wannan ba abin inkari ba ne domin akwai malamai da yawa daga cikin manya-manyan malamai wanda sun tafi akan gwiwa ake fara sawa kafin hannu daga cikinsu akwai al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda ya yi magana ne tsawo gani da wannan matsalar yarin zayar da cewa gwiwa ake fara sawa kafin hannu inda ya illanta riwayar can da take cewa wani ya da'a yadaihi qabla rukbatayhi amma abubuwan da imamu ibn al-qayyim ya illanta wancan lafazin wancan riwayar da shi abubuwa ne wanda malaman hadisi ba sa illanta riwaya da su bai kai abin da za a illanta riwaya da shi ba Daka riwaya sai dai wanda take tabbatacciya hannu ne ake fara sawa kafin gwiwa. Wallahu alam. Darasin da ya gabata muna nan a cikin suratu Muhammad mun karanta aya ta farko za mu tashi a aya ta biyu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم نعم bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana alladina kafaru wayanda suka kafirce ma Allah suka kangare suka bujilce ma Allah subhanahu wata'ala wa saddu an sabilillah ba su tsaya a wurin kansu wurin kafircin ba kadai suka toshe hanyoyin Allah suka hana addinin Allah isa zuwa ga wasu Allah ya ce a walla a'malahum ayyukansu sun ɓaci sun lalace gaba ɗaya mun ji me ake nufi da wannan ayar da kuma ma'anar a walla a'malahum sai Allah ya koma ɓangare na biyu kuma na amanu Allah ya ce sai kuma waɗanda suka yi imani suka yi imani da Allah suka yi imani da Al’ur'ani, suka yi imani da abin da za a fuskanta na ranar tashin alƙiyama wa amilu salihat sannan suka yi ayyuka na ƙwarai ayyuka na ƙwarai suka aikata abin da Allah ya ce a aikata kamar yadda Allah ya ce a aikata aiki na ƙwarai yana zama na ƙwarai ne idan ya zama dan Allah aka yi shi sannan kuma ya zama kamar yadda manzon Allah ya koyar aka aikata to wannan aikin shine amilu salihat shine aiki na ƙwarai aikin da ya zama lillah wa ala sunnati rasulillah aikin ya zama dan Allah aka yi shi shine manufar wanda yayi sannan kuma an yi shi a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ga imani ga kuma aiki na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammad sannan suka yi imani da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene abin da aka saukar ma annabi Muhammad shine alqur'ani da sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam daka Allah ya saukar ma manzon Allah alqur'ani sannan kuma ya saukar mai da sunna sai Allah ya ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sannan sun yi aiki na kwarai sannan sun yi imani da duk abin da aka saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wa amanu bima nuzila ala muhammad sai Allah ya ce wa huwa al-haqqu min rabbih shi wannan abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa al-haqqu min rabbihim shine gaskiya tsantsar gaskiya daga wurin ubangijinsu ba su da wani abu wanda yake na gaskiya kamar alqur'ani ba su da wani abu na gaskiya kamar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta duk wanda aka ce ya bi gaskiya ma'anar ya bi abin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin abin da Allah ya saukar ma manzon Allah din Allah ya yi mai sifa da cewa wa huwa al-haqqu shine gaskiya gaskiyar kuma daga ina tace, Allah ya ce min rabbihim daga wurin ubangijinsu ina Allah ya aiko da gaskiya daga wurin shi ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙololuwar mai gaskiya shine wanda yake riƙe da littafin Allah kuma yake riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙololuwar maƙaryaci shine wanda ya aje Qur'ani da sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama wani abu a matsayin abin da zai riƙe a rayuwa da haka ƙarshen gaskiya shine Allah ya sifanta a nan da cewa wa huwa al-haqqu musaddiqun lima ma'ahum wa huwa al-haqqu min rabbihim shine gaskiya daga wurin ubangijinsu haka Allah yake sifanta abin da ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa wannan abin da Allah ya saukar shine gaskiya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa kadzaba bihi ƙaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil Allah ya ce mutanen ka sun ƙaryata shi sun ƙaryata abin da muka saukar maka na alqur'ani da hikima Allah ya ce wa huwa al-haqq alhalin shine gaskiya wannan abin da suka ƙaryata shine gaskiya shine haƙiƙanin gaskiya daga wurin Allah shine wa kazzaba bihi qawluka huwa al-haqq haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa innahu lahasratun 'ala al-kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim Allah sai lallai shi wannan alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asara ne da nadama ga kafirai duk wanda bai yi imani da shi ba to zai zamar mai asara ranar al'iyama. zai zamar mai nadama a ranar Shi ne wa innahu hula hasratun alal kafiri sai ce wa innahu hula haƙƙun yaƙi. kuma lallai wannan shi shine gaskiya ta yaqini gaskiyar da babu shakka a ciki babu kokonto a ciki zalikal kitabu la raiba fihi da shine haqqul yaqin shine gaskiya ta yaqini ta gaskiya wanda yayi hukunci da shi ƙarshen gaskiya kenan wanda yayi magana da shi ƙarshen magana ta gaskiya kenan wanda kuma yayi hukunci ko kuma yayi aiki da abin da yake ciki ƙarshen aiki na gaskiya kenan da babu wata gaskiya da ta kai alqur'ani babu wata magana da za a faɗa ta gaskiya wanda ta kai gaskiyar alƙur'ani kamar yadda babu wani hukunci na gaskiya da za a iya yi a duniya gaba ɗaya wanda ya kai hukuncin alƙur'ani saboda shi ne haƙƙul yaqin daga Allah ya ce wa amanu manu nuzila ala muhammad su masu imani sun yi imani da Allah sun aikata ayyuka na ƙwarai kuma sun yi imani da abin da aka sautar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan abin da aka saukar huwa al shine gaskiya min rabbihim daga wurin ubangijinsu Allah ya danganta gaskiyar zuwa gare shi a ɗabi'ar ɗan adam dukkanin mutum wanda yake kan fitsara da daidaitacciyar ɗabi'a to yana son gaskiya yana buƙatar gaskiya yana so a yi gaskiya yana son duk wanda ya gane gaskiya ne to wannan gaskiya ce kuma daga wurin Allah sai Allah ya danganta gaskiyar zuwa gari duk wanda zai ma gaskiya zato za ka yi gaskiya ne duk wanda zai ai maka aiki na gaskiya zato ne za ka yi wannan aiki gaskiya ne amma wannan ita ce gaskiya ta hakika wadda kai tsaye daga wurin Allah take da haka duk wani mai gaskiya ana auna shi ne da gaskiya ta wahayin alƙur'ani da wahayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi duk wani mai gaskiya ana auna maganar shi ne da maganar Allah da ta manzon Allah duk wani mai aiki na gaskiya ana auna aiki shi ne da abin da ya zo a cikin wahayi na alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya dace da wannan to wannan mai gaskiya ne idan bai dace da wannan ba wannan ba zai zama mai gaskiya ba domin wahayin Allah shine haƙiƙanin gaskiya wadda babu wata gaskiya wadda ta kai abin da Allah ya saukar Allah maɗaukacin sarki har ina yau yana ma mutane na duniya gaba ɗaya bishara da sanar da su akan matsayin wannan alƙur'anin da cewa shi ne haƙiƙanin gaskiya wanda ya kamata dukkanin mutane su riƙe. Allah ce ya su ƙarja a kun burhanu ƙarja a kun rasul bil haƙƙinin rabbiku. Ya ku mutane Allah yanzu yana magana ne da mutane ba masu imani kawai ba ba musulmi kawai ba Allah yana magana ne da mutanen duniya gaba ɗaya. cewa ƙarja a kuma rasulu bil haƙƙi min rabbikum manzo ya zo muku da gaskiya daga wurin ubangijinku ya zo da wannan gaskiyar da wata gaskiya ce za a zo da ita ta yi daidai da gaskiyar da aka zo da ita daga wurin Allah babu gaskiyar da za a zo da ita ta yi daidai da wanda aka zo da ita daga wurin Allah subhanahu wata'ala da daka Allah ya ce ya ku mutane ku sani manzo ya zo muku kuma manzo din ya zo muku ne da gaskiya gaskiyar kuma daga wurin Allah aka zo da ita shine ma'anar wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al haqq min rabbihim sai Allah ya ce kaffara anhum sayi'atihim Allah ya kankare musu zunubansu wayanda suka sifanci da wannan sifar ta imani da Allah da ayyuka na ƙwarai. da imani da abin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce kaffara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu su za su samu gafara za su sami yafiya duk wani abin da suka aikata da laifuffuka da zunubai suna sane da wanda suka yi ba sa sane da kuskure da ganganci duka Allah zai kankare musu zunubansu shine kaffara anhum a cikin Allah zai kankare musu zunubansu sannan kuma wa aslaha balahum Allah zai gyara al'amuransu bal anan ana nufin sha'nahum wa amrahum wa halahum Allah zai gyara al'amuransu zai gyara sha'aninsu zai gyara halayensu za su samu abin da suke bukata a duniya za kuma su samu abinda suke bukata a lahira. ga kankare zunubai sannan kuma ga gyara al'amuransu da Allah zai yi. Waɗansu malamai suka ce, A'a abin da ake nufi da aslaha balahum albal ana nufin wa aslaha qalbahum Allah zai gyara zuciyarsu domin albalu a larabci shine ma'anar al'aqlu wal ina Allah zai gyara tunaninsu ya gyara ƙwaƙwalwarsu, ya gyara zuciyarsu shine ma'anar wa aslaha balahu idan a can aka ce wa aslaha sha'nahum ana nufin zai gyara sha'aninsu gaba ɗaya da al'amuransu gyara zuciyar ya shiga ciki idan kuma aka ce wa aslaha banahum ana nufin za a gyara zukatansu da kwakwalansu to wannan wani bangare ne na musamman a jikin ɗan adam da za a gyara wanda kuma shine idan ya gyaru salahal jasadu kullahu dukkan jikin gaba ɗaya zai gyaru idan tunaninka ba mai kyau ba ne kwakwalwarka ba mai kyau ba ce to al'amuranka ba za su yi kyau ba to amma idan aka gyara tunaninka aka gyara zuciyarka al'amuranka gaba ɗaya za su yi kyau Daga idan ya samu wa aslaha balahu aka gyara al'amarin mutum zuciyar shi da ƙwaƙwalwar shi ta gyaru to za a ga gaɓoɓin shi sun gyaru za a ga harshen shi ya gyaru za a ga ƙafafuwan shi da hannuwan shi da cikinshi, shi dukka za su jaru da kunnuwan shi saboda ne saboda suna gudana ne ta ƙarƙashin jaruwar zuciya da kuma lalacewar zuciya alawa inna fil jasadi mudra idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu alawa huwa al qalb da Allah ya ce wa aslaha balahum Allah zai gyara al'amuransu in sun yi imani da Allah sun yi aiki na kwarai sannan kuma sun yi imani da abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake sa a ɗauke mutum a sa shi a cikin aljanna ta duniya ya zama tunanin shi zuciyar shi ta gyaru an samu natsuwa a cikinta ya samu kwanciyar hankali yana jin ni'ima da jin daɗi a cikin zuciyar shi shi yasa wanda da cikin magabata yake cewa lallai wannan abin da muke ji a cikin zuciyarmu in dai irin shi haka 'yan aljanna suke ji na ni'ima to lallai aljanna akwai babban ni'ima akwai ni'ima a cikin aljanna in dai har suna jin irin wannan abin suna jin wannan ni'imar ta zuciya da ɗanɗanon imani da mutum yake ji to in dai suna jin irin wannan to lallai ni'imar aljanna ta kai Bana su a nan duniya suna jin wannan ni'imar suna jin wannan daɗin suna jin wannan ɗanɗanan saboda ne saboda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun aikata ayyuka na ƙwarai sannan sun yarda da abin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun samu sakamakon wa na abanahu Allah ya jara al'amuransu kowa na cikin tashin hankali su suna cikin natsuwa da kwanciyar hankali kowa na cikin firgita da tsoro su suna cikin aminci da zaman lafiya da nishaɗi a cikin zukatansu kowa na cikin damuwa na talauci da rashi su kuma suna cikin aminci na samun tsebakewa da Allah da karatun alƙur'ani da kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum Allah ya gyara al'amuransu sun zama su lafiyayyu ƙwaƙwalwarsu lafiyayya tunaninsu mai kyau sannan zuciyarsu mai kyau a nan Allah ya kawo kafirai sannan aka biyo baya da muminai sai aka sifanta kafirai da sifofi aka sifanta muminai kuma da wasu sifofin aka ce allazi na kafaru sai aka sifanta allazina amanu wallazina amanu kenan a can kafirci a nan kuma imani sannan aka ce wa saddu an sabilillah suka toshe hanyar Allah a nan kuma wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai daga ko ba zama cikin allazina amilu salihat masu aiki na kwarai umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki da kiran mutane zuwa ga addinin Allah da bautar Allah da bin dokokin Allah da bin manzon Allah ko kuma ka zama cikin masu toshe mutane daga bin hanyar Allah kai za ka shagaltar da su kai za ka buɗe gidan kallo kai za ka buɗe gidan cata kai za ka buɗe kulof kai za ka ja mutane zuwa ga daba kai za ka ja wa'annan su ka kai su farauta kai za ka rinka ɗiban su kana raba su da hanyar Allah wa saddu an sabilillah wayannan kuma wa amilu salihati suna aiki na kwarai da haka a can wayancan sun kafirce waɗannan sun yi imani a can sun hana hanyar Allah a nan kuma suna aikata aiki na kwarai su a karantarsu suna yi bin hanyar Allah kuma suna koyi da su ana ƙara samun yawa na masu bin hanyar Allah da haka ba su toshe hanyar Allah ba ba su zama wasantu an sabilillah ba a can sai Allah ya ce a balla a amalahun Allah ya rusa ayyukansu a nan kuma sai Allah ya ce kaffara anhum sayyi'atihim su kuma Allah ya kankara zunubansu sannan kuma wa asu na habalahun Allah ya gyara al'amuransu gaba ɗaya sai zama ga ayyukan wayancan an lissafa ga ayyukan waɗannan an lissafa ga sakamakon waɗancan an faɗa ga kuma sakamakon waɗannan yadda kowanne ya Allah zai yi da su Allah ya faɗa da haka waɗancan an rusa ayyukansu an lalata waɗannan kuma abin da suka yi na laifi da zunubi an kankare an gyara al'amarinsu an mai da su mutane cikakku waɗanda babu sauran ayyubi da laifuffuka a tattare da su abin da ya rage kawai a ayoyin biyu shine sai mutum ya tsaya ya kalla ya gani a wani ɓangare yake a cikin sifofin wanne ya fi kusa da shi a cikin waɗannan sifofin da aka lissafa a sifofin aya ta farko da sifofin aya ta biyu wanne ne ya fi kusanci da shi wanne ne kuma ya fi alaƙa da shi wanne ya fi sa ran samun sakamakon shi a cikin waɗannan ɓangarorin guda biyu shin tana cikin waɗanda Allah ya ɓata aikinsu gaba ɗaya babu sakamako na duniya babu sakamako na lahira ko kuma kana cikin waɗanda Allah zai rinka tankare zunubansu gaba ɗaya sannan kuma Allah ya daidaita al'amuransu ya gyara al'amarinsu duniya da lahira ta ka sai ka zaɓi wanne ne a ciki wanda ka fi kusanci da shi idan na farkon ne kai tuba ka gyara ka yi ƙoƙari ka sa kanka a cikin ɓangare na biyu waɗanda za su samu gata na Allah subhanahu wata'ala wanda za mu ji irin abubuwan da Allah ya tattalar musu a nan gaba. sannan a cikin waɗannan ayoyin guda biyu galibi muna ganin idan Allah ya magana akan imani da aiki na ƙwarai sai ya kawo sakamakon imani da aiki na ƙwarai ɗin galibi sakamakon imanin sai ce za a kankara zunubai sakamakon aiki na ƙwarai ɗin kuma sai ce zai ba da wani abu a maimakon aiki na ƙwarai ɗin haka da yawa Allah yake kawowa a cikin alkur'ani kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul hajj da Allah yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim ana ce waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki na ƙwarai na hun suna da gafara me yasa aka ce gafara shine kaffara anhum sayyi'atihim ashar Daka za a musu gafara a yafe musu zunubansu saboda imani da suka yi. Sannan kuma sai ce wa rizikun karin suna da wani arziki na karanci. Suna da wani arziki na karanci maimakon Sani salihat maimakon aiki na ƙwarai da suka yi. Daka idan ka yi imani da Allah to Allah zai karɓe ta ya yafe maka zunubanka gwargwadon imanin sa gwargwadon gafara da rahama da za ta samu sannan gwargwadon kuma aikinka na kwarai gwargwadon irin sakamakon da Allah zai baka a duniya da lahira sai zama wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadi wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim saboda amanu sannan kuma wa aslaha balahum saboda wa amilu salihati kamar yadda ya zo a nan fallazina amanu wa amilu salihati ya aka ce lahum maghfiratun saboda amanu Ya aka ce wa karim saboda wa amilu salihat haka Allah yake kawo su da yawa a cikin alƙur'ani haka a cikin suratul ankabut da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wala najziyannahum ahsana ma ka ahsana alladhi kanu ya'malu Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za mu kankare musu zinuban da suka aikata sannan kuma wallahi za mu saka musu da mafi kyan abin da suka aikata na aiki na kwarai duk yadda kai ga aikata aiki na kwarai Allah ya ce to zai saka maka da abin da ya fi wannan aiki na kwaran da ka aikata. Sai zama wallazina amanu Shi ne shine lanukassiranna anhum sayyi'atihim sakamakon shi sannan wa amilus salihati wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malu da ta Allah yana kawo su da yawa a Ƙur'ani saboda kowanne a nuna irin sakamakon da mutum zai samu shi yasa gwargwadon darajar mutum a aljanna yana samun daraja ne gwargwadon aikin shi ana fifita a aljanna ne da aiki na kwarai ana shiga aljanna da imani da rahamar Allah imanin mutum da rahamar Allah za su kai shi aljanna amma mataki kuma a cikin aljanna shine gwargwadon aikin da yake da shi na kwarai gwargwadon matakin da zai samu a cikin aljanna shine wallazina amanu wa Aminu salihat wa amanu bima zina ala muhammadin wa huwa al rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa dalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك wannan ishara ne zuwa ga abin da ya gabata a baya ana wancan bayanin da ka ji cewa Allah maɗaukacin sarki ya rusa aikin kafirai da kuma wancan bayanin da ka ji cewa Allah zai kankara zunubin masu imani sannan zai gyara al'amarin wannan abin ya faru ne ko kuma ya zama zalika ishara ɗin zuwa ga abin da ka ji a baya cewa na kafaru wa saddu an sabilillah wayanda suka kafirta sannan kuma suka toshe mutane daga hanyar Allah ga sakamakonsu waɗanda suka yi imani da Allah ga sakamakonsu to me yasa wannan abin ya faru ya aka yi aka yi ma wa'ancan haka wa'annan kuma aka yi musu haka me yasa sakamakon ba a daidaita shi ba me yasa aka bambanta sakamakon sai Allah ya ce zalika wannan ya faru ne bi annal kafaru tabu al saboda su kafirai sun bi hanya ta banna da bata sun zaɓa hanya ta banna da bata sun bi ɓanna da bata wa annal ladina amanu su kuma waɗanda suka yi imani ittaba'ul haqqa min rabbihim sun bi gaskiyar da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu abubuwa guda biyu ne Allah ya kawo ga gaskiya ga kuma ɓata. Sai waɗancan suka zaɓi gaskiya, waɗancan kuma suka zaɓi ɓata. Sai Allah ya bambanta sakamakon kowanne, kowanne ga abin da ya dace da shi. Ma'ana abin da ya dace da waɗanda suka zaɓi hanyar ɓata shi ne a gwamna a amana a rusa ayyukansu gaba ɗaya, a ɓata aikin. Abin da ya dace kuma da waɗanda suka zaɓi hanyar gaskiya da ta zo daga Allah shine a gafarta musu zunubansu sannan kuma a gyara ayyukansu gaba ɗaya. Daga Allah ya yi haka ne saboda kowanne ga irin hanyar da ya zaɓa ga kuma irin hanyar da ya ɗauka. Allah kuma bai zalunci kowa ba, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah bai zalunci kowa ba, su ne suka zalunci kansu, domin Allah ya yi bayanin gaskiya. yanzu waɗannan hujjojin da muka ji a cikin suratul aqa suna buƙatar wata hujja kuma bayan wannan wanda za ta nuna Allah shi ne Allah shi kaɗai. akwai wani dalili da ake buƙata banda wannan ai ba wani ne hankali wanda yake buƙatar wani dalili bayan wannan bayanin da Allah ya yi filla filla da haka Allah ya riga ya yi bayani na gaskiya ya yi bayanin hanyar gaskiya ya yi bayanin hanyar ɓata ta wanda ya zaɓi hanyar ɓata ko ba abin da ya rage sai Allah ya zartar da hukuncin da ya riga ya ƙaddara ya tsara cewa duk wanda ya bi hanyar ɓata ga abin da za a yi haka kuma duk wanda ya zaɓi hanya ta shirya hanya ta daidai to shi ma ba abin da ya rage sai Allah ya tabbata abin da ya ƙaddara cewa duk wanda ya bi hanya ta daidai ga abin da ya kaddara ya tsara mai zai gudanar a kan shi. Daka wancan abin da ta ga ya gabata a baya, da kuma wancan bayanin da ta ji an yi ya faru ne saboda waɗancan sun bi hanyar ɓata da ƙanna, waɗannan kuma sun bi hanya ta shari'a da daidai na wahayin da Allah ya saukar daga gare shi. A Allah ya ce, ba Allah kawai ya ce saboda masu imani sun bi gaskiya ba ne. Domin zai iya yiwuwa ta zo ma mutum yana ganin wani abu gaskiya ne, alhalin ba gaskiya ba ne. Kowa idan ka bi shi me yasa yake bin ta za zai nuna ma ai wannan abin shi ne gaskiya. To sai Allah bai bar gaskiyar haka nan ba. Sai ce wa annan ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim sun bi gaskiyar da ta zo daga wurin Ubangiji. Da ta ababen gaskiyar ba ra'ayinta ake kallo ba, ba abin da kai fahimta ake kallo ba, ba abin da kai ƙungiyarka take kai ake kallo ba, ana kallon menene ya zo daga Allah. Wannan shine haƙiƙanin gaskiyar. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim. Shi ake bi, shi yasa duk wanda ya zo da wani abu ce gaskiya ne hanyar da ake tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ita ce hanyar kawo dalili ina ne a ƙur'ani Allah ya ce a yi wannan abu ina ne a sunnar manzon Allah Allah ya ce a yi wannan abu idan ya kawo dalili sai a ce wannan gaskiya ne shine zalika bi anna alladhina kafaru tabau al-baqila wa anna alladhina amanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim yanzu abu gaskiya daga wurin Allah amma ka ce gaskiya ne ina dalili babu saboda haka muka sami iyaye da kakanni suna yi wannan ba haƙƙo min ba bane ina dalili babu dalili ka ce saboda haka ake yi a ƙungiyar mu saboda shehun mu haka ce a rinka yi wannan baya cikin ittaba'ul haqqa min rabbihim al shine abin da ya sabko daga wurin Allah ƙur'ani ko sunna Takan tana nema ka tabbatar da cewa abin da kake kai din, yana cikin wa'annan ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim samo mai aya ta alqur'ani wadda ta tabbatar da shi samo mai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ta tabbatar da shi sai mu ce muna tafiya akan gaskiya kenan yanzu amma duk abin da ba wannan ba to ba zai zama tafiya akan gaskiya ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a suka tabbata a cikin al'umma sune ahlul sune mutanen gaskiya me yasa saboda sun gina akan alqur'ani da sunna shine amanu bima Zina, ala muhammadin wa huwa alhaqqu min duk abin da ka zo da shi in baya cikin wahayin Allah to wannan abin ba zai zama karɓaɓɓe ba akwai wata gaskiya da ta kai wannan ba wata gaskiya da ta kai wannan duk abin da za ka kama sai dai ka je kai mai gyare-gyare shi da kwaskwarima da gyare-gyare amma haƙiƙanin gaskiya tsantsa shine abin da ya zo daga Allah abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ita ce sifar masu imani wallazina amanu taba'ul wa annal ladina amanu taba'ul haqqo min rabbihim sai Allah ya ce kazalika yanda ta an yi bayani din nan cewa kafirai suna bin ƙarya da anna mu'minai kuma suna bin gaskiya da wahayi yadribu Allahu lin amsalahu haka Allah yake buga ma mutane misalin su gane cewa waɗannan ga abin da suke tafiya a kai, waɗannan kuma ga abin da suke tafiya a kai, haka Allah yake buga misali saboda kowa ya fahimta ya gane ka san suwaye suke tafiya akan fada da banna ka kuma san suwaye suke tafiya akan gaskiya da haske da wahayi na Allah subhanahu Ta'ala. da haka yanda ka ji Allah ya yi bayanin nan to haka yadribu Allahu lin-nasi amsalahum haka Allah yake bubbuga ma mutane misali dan abin ya fito fili su gane komai su fahimta kada daga baya wani ya zo ya ce bai gane ba wani bai fahimta ba ya ce wani abu ne ya ruɗe shi ya ja shi ya raba shi da hanya ta gaskiya ya mai da shi hanya ta ɓata kaka ga misalai nan iri-iri Allah yana bugawa ya buga misalin kafirai da yadda suke toshe hanyar Allah da kuma irin ukubar da yake musu sannan ya buga misalin muminai da irin yadda suke imani da Allah da yadda suke ayyuka na kwarai da yadda suke imani da abin da aka saukar wa manzon Allah na wahayi da kuma irin sakamakon da Allah ya ba su. To irin wannan misalan da ka ji, da waɗannan bayanan haka dai Allah ke ta bugawa yake ta ba da bayani a cikin Alƙur'ani yana bayyana ma mutane don su gane abin da zai fi tsiratar da su ya kubutar da su daga faɗawa cikin ɓata, ya ceto su su dawo cikin shirya da gaskiya. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لذي كفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نعم bayan wannan muqaddima da Allah ya bude mana wannan sura da ita ta zabararwa da harzika masu imani akan al'amarin kafirai da jin cewa waɗannan mutanen fa sun kafirce ma Allah sun kafirce ma abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da shi sannan ba su yadda da gaskiyar da Allah ya aiko da manzon Allah da ita ba ta wahayi sun ɗauki wani abu daban sun riƙi ɓanna da ɓata a maimakon su riƙi shiriya da daidai sai Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru to idan kuka haɗu da waɗannan kafiran masu irin wannan sifar da Allah maɗaukacin sarki ya sifanta mu idan kuka haɗu da su a nan, ana nufin liƙa'u filhar, ana nufin haɗuwa a wurin daga a filin yaƙi shine fa idza laqitumul na kafar domin idan an ce liƙa a larabci ana nufin mujarradin haɗuwa ana da kun haɗu da kafirai fa barbar liƙa. to amma al-liqa'u galibi a larabci inda suke istimalin shi idan an ce yawman liqa kai tsaye suna nufin yaƙi kenan suna nufin ranar yaƙi idan an haɗu tsakanin rinduna ta annabi na taba'ul baqil da rinduna ta annabi na taba'ul haqqa min rabbihim Allah ce idan kuka haɗu da su a wannan wurin na filin daga fa barbar liqa a nan an yi amfani da masdar sai zama ma'anar shi buhun barbar riqab ku sare su irin saran da ake ma wuya ku finne musu wuya Shi shine fadbarbar da ku taru wuyan a nan an amfashi wuya saboda shi ne hanya mafi sauƙi da ake aika mutum zuwa lahira ta wannan wurin Shi ne inda an finne shi shi ke nan mutum ya tafi ba mai ɗori ba ne inki da zai zo ya mayar da wuya in ya riga ya fita da kisa kawai ya riga ya tabbata saɓanin wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikin mutum da abin da ake nufi a nan dai fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka haɗu da kafirai a filin daga kuka tabbata za a gwabza yaƙi to babu tausayi babu rahama babu jin kai fa zarbar liqabi kisa kawai ku rinka kashe su shine ma'anar fa barbar an yi amfani da barbar riqab ne kinaya zuwa ga filla wuya da kisa da kan ne su ku kashe su baya nuna kuma kawai ana nufin wuyan kawai za a tsara saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu Allah in kuka haɗu da su ku sari saman wuyansu mana ku fille musu wuya sannan ribo minhum kullu bana duk wata gaba da kuka samu a jikinsu ku sara da haka ba ya ɗaita a wuya kawai ba da haka da yace a anaƙI a can ku sari saman wuyansu mana ku ta kashe su wadribu minhum kullu banan in ma ba ku samu damar kashewan ba kowace gaba kuka samu ku sara Shi ne wadribu minhum kullu bana me yasa Allah ya ce a yi musu wannan kisan babu tausayi me yasa dalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu saboda sun saba ma Allah suna saba ma Allah suna saba ma manzon Allah Allah baya so ya ga mutum na keta dokokin Allah da keta dokokin manzon Allah a bayan ƙasa wannan shine annoba a bayan ƙasa ya za a magance wannan annobar a kashe shi a raba shi da bayan ƙasa. Saboda zamansu a bayan ƙasa annoba ne, saboda suna keta Allah suna keta manzan Allah. Shi yasa da yake fadribu minhum fawqal fadribu fawqal a'naq wa fadribu minhum kullu banan sai ya kawo illar yin haka. Me yasa aka ce ai haka? Sai ce zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu. Yau kuma wanda ya yake musulmi mai da'awar musulunci mai imani shine mai rungumar ladina shaqullaha wa rasulahu shine mai rungumo masu saba ma Allah da saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune masoyan shi sune abin kaunar shi sune abokan shi su suke burge shi su yake ɓata lokaci a wurin kallon su su ne abin da yake so a rayuwa abin da suke yi in ma saba ma Allah da saba ma manzon Allah ne a kan shi kuma yake son su a kan shi kuma yake son su in an ce ka rike naka musulmi irin naka ka watsar da duk wanda ba naka ba sai ce babu wayewa a cikin addini babu wayewa addini mutum na keta dokokin Allah yana ma Qur'ani izgiri yana yi wa manzon Allah izgiri yana wulakanta manzon Allah amma kuma shine naka shine abokin mu'amalarka shine abin jawowarka a jiki Allah yana cewa fadribu minhu fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhu kull banan saboda shaqullah wa rasulahu kai kuma baka ga wannan ya dace da kai ba ya dace da zamanin da kake Daga kana jin nauyin ma a ce akwai jihadi a cikin addinin musulunci. Saboda kan a ce addinin musulunci ta addanci. Jihadi addini ne yana cikin zirwatu salamin Islam. Babu ma addini in ba jihadi. An ba jihadi ba musulunci. Duk wannan kaskancin da wulakancin da kaga mutane na ciki da rashin mutunci saboda rashin jihadin ne kai jihadin ba za ka ga wannan kaskancin da wulaƙancin ba ba za ka ga wannan rainin ba da ake ma al'umma musulmi da cin mutunci da ake musu da haka Allah ya ce idza na ladina kafaru idan kuka haɗu da kafirai sai zama idza laqitumul ladina kafaru zahfan kun haɗu da su a filin daga a wurin yaƙi to tsayawa ake yi a yaƙin da gaske fa zarban ku sari wuyansu ma'ana ku kashe su sannan kuma hatta idza askantumuhu har sai idan kun yi galaba a kansu shine askantumuhum domin al ma'anar shi al su, sai kun samu galaba a kansu wannan kuma sai al ma'anar shi al har sai idan kun kashe su kisa ya zama sun tabbatar cewa sun raunana ƙarfin su ya ƙare shine hatta idan askantumuhu kisan da za su tabbatar an yi galaba a kansu sai zama kamar wannan ayar ana kashe ne da gargaɗi akan abin da ya faru a yaƙin badar an samu galaba akan kafirai amma kawai sai aka kakkama su aka rike su a matsayin fansunonin yaƙi aka karfi fansa a su aka sake su to Allah ya ce ba haka ake yi ba in an fito filin yaƙi to a yi kisa hatta idan askantumuhum sai sun raunana sun garabaita sun miƙa wuya sai wa lallai kun riga kun yi garaba a kansu to daga nan ne fa shuddul wasa to sai ku tamke ɗauri ta sa igiyoyi da ƙaufa da mari ku ɗaɗɗaura fursunonin yaƙi shi ne shuddul wasa ku tamta ɗauri ku yi musu ɗauri na sosai su tabbatar fursunonin yaƙi ne su yanzu an yi galaba a kansu an kamo su an ɗaure su Shi hatta idan askantu muhun fa shuddul don kun yi wannan ne kun yi matakin farko kun yi kisa sun yadda ku da su ba kan wallaka ba ne ba gwaji ba tsara ba ne sun gane wannan sani kun kama na kamawa kun ɗaure su kun kawo su a matsayin fursunonin yaƙi to in an zo yanzu an natsu ga su a ɗaɗɗaure ala sai fa in ma mannan ba'adu, wa in ma fida'an to a nan ne yanzu in kuna so ku tausaya ku yi rahama ku ji kai to fa in ma mannan ko dai ku yi musu mannu ku yi musu rahama da kyauta a sake su kawai su tafi fi layi an sallame su an yi musu afuwa an yafe musu sun shigo rahamar musulunci sun shigo ƙarƙashin tausayin addini da aka yanzu a sake su a can sun fito da ƙarfi da nuna ita da makamai za su yaƙi to a nuna musu ba komai ba ne a kashe su kisa a ɗaura na ɗaurewa amma yanzu an kamo su sun zo hannu to a nuna musu kuma rahama da tausayi na musulunci in ma mannan ba'adu in ma ai musu manno a sace ta afuwa ai afuwa na fursunonin yaƙi ba tare da komai ba wa in ma fida'an ko kuma ai fansa su biya kuɗi a fanshe su ko kuma ai canji tsakanin fursunoni ku ba mu namu na wurin ku mu ma mu ba ku naku da su suke shi shine in ma fida'an ai canji ai fansa Fanta kuma ana yi da dukiya ana yi mutum da mutum a canza fursunoni da fursunoni ta ka Allah ce to in an zo a nan ne za a iya kowane shugaba yana da zaɓi in ya ga dama ya ce duka an sake su su koma garinsu yanzu sun gane cewa su ƙasƙantattu ne ba komai ba ne ba ƙara yi ba ne in kuma ya ga dama a ce kowa a biya za a zo a karɓe shi in ya ga dama kuma ya ce a'a waɗanda suke hannunku da kuka kama da kuke riƙen mana da su ku sako mana mutum kaza mu ma mu ba ku mutum kaza Ai canji da su nan. shi ne fa in ma ba'du wa in ma fida'an haka kuma za a yi kai hatta ta ba alharbu auzaraha har sai yaƙi ya aje nauyin shi ma'ana har lokacin da za a aje makamai lokacin da za a aje wutar yaƙi za ta kau wannan yana nuna maka menene manufar sanya jihadin da shar'anta shi nan. ai shar'anta jihadi ne saboda a tursa sama mutane su aje yaƙi domin kafiri in ba a nuna mai an fi ƙarfin shi ba ba za a taɓa samun aminci a kan shi ba sai ya gane cewa an fi ƙarfin shi sannan za a iya aminta amma in dai ya fahimci cewa zai iya bugawa da kai ko kullum a cikin shirin kai ma hali ne to amma in kuka shiri Allah ya ce kuka gwabza kuka yi musu irin wannan suka bugu to za a zama hatta ta bu alharbu auzaraha shi yasa waɗansu malamai suka ce hatta anan ba gaya ba ce hatta ta ce ma'ana bu alharbu auzaraha ku yaƙe su har yaƙi ya aje makamin har yaƙi ya aje makamin shi yanzu sai su koma su natsu su zauna lafiya in ka ga kafiri ya zauna lafiya to an taka shi an nuna mai kun ƙarfi amma ba haka ba za ka taɓa zama lafiya da su ba har abada duk inda yake ji kai lallaɓa shi kake yi abin da ba haƙƙin shi ba ka bashi abin da bai cancanta ba ka yi mai kana lallaɓa shi yana jin cewa yana da wani ƙarfi a kanka to ba za ka taɓa samun zaman lafiya da shi ba ba zai taɓa barinka ka zauna lafiya ba amma ran da ka tashi ka taka shi ya gane ba kowa ba ne ashe abin da ake mai in taimakon shi ake yi ashe bai da wata kima da zai iya wani abu to daga lokacin zai koma ya dawo hankali shi daga lokacin zai fahimci cewa to yanzu ya kamata a zauna lafiya ko baka ce a zo a yi sulhu ba shi zai zo ya nemi sulhu shi yasa manufar wannan Shi ne a fito a samar ma al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali Shi ne manufar yin wannan ɗin, ba manufar wannan a samar firgita al'umma a kashe al'umma ba da wannan Allah ya faɗa mana abin da yake haifarwa yana haifar da taba'al harbu wuzara, yana haifar da yaƙi ya aje nauyin shi na a aje makaman yaƙi yana sa aje makamin yaƙi in kaga ana gwamzawa to ana jin akwai gege da riri ana jin akwai yiwuwar a iya samun wata galaba in ka ga mutum na ta zabura yana ganin zai iya cin riba amma akwai wanda in ya kalle shi in an ce ya tashi ma a faɗan ba zai yi ba ko nawa za ta ba shi a faɗan ba zai yadda a yi ba saboda ya san wannan ya fi ƙarfin shi ya gagare shi to haka ake so musulmi ya zama وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ألا تكوي تتلي نشري na دواكي taurarin dawakai wanda an horar da su ne kawai saboda jihadi fi sabilillah me yasa wani Allah ya ce yi wannan tattalin Allah ya ce turhibuna bihi aduwwallah abokan gaban Allah za su rinka fargita tsoron ku za su rinka bi ba za su yarda su taɓa ku ba wannan kuma ƙa'ida ce ta yaƙi a duniya ke sa take ganin duk wata ƙasa a duniya da an ce ƙasa ce wadda take da ƙuwa na wawiyya tana da ƙarfi na nukiliya ba mai taɓa ta sai dai a yi ta zagaye a taɓa wancan a taɓa wancan amma in dai tana da ƙarfi na nukiliya to ba ta taɓuwa saboda in baka fito ka nuna ƙarfinka ba ba wanda zai ji tsoronka kowa raina ka zai da ta yi mutum musulmi suka zauna kawai ba abin da suke iyawa sai dai su zauna kawai su ta magana an yi mana kaza an yi mana kaza to ba inda za su je kullum ƙaruwa zai rinka yi yawan al'umma ya nuna yana da amfani yawan ku ya nuna ba yawan banza bane ba taron tsintsiya mara shara bane ya nuna yana da tasiri mu ɗauki darasi daga abin da kafirai a ƙasar nan suka yi a zaben da ya wuce da abin da suka yi na nuna cewa su abu ɗaya ne gaba ɗayansu ba jam'iyya ba wani ƙabila ba wani yanki ba komai kawai addini amma mu muna nan a zaune kawai sai tarin yawa sai tarin yawa ba amfani da ƙuri'a kawai ba za mu iya nuna cewa muna da izza ba a cikin ƙasarmu da garuruwan ƙuri'ar mu kawai ba za ta iya nuna muna da izza ba to ta yaya ba za a raina mu ba waye ba zai ɗauke mu a banza ba a wulaƙanta kowa zai raina mu zai wulaƙanta mu ga qurani kuma muna karantawa kamar labari kamar tatsuniya muke yi ba abin da zai motsa a jikinmu kuma Allah ya saukar mana Qur'anin ne har zuwa tashin alkiyama mu karanta mu ɗauki darasi a abin da yake ciki ko yi aiki da shi amma wanda ba su da tsari ba su da wani saukakken tsari da suke tafiya a kai wai su fi mu tasiri a cikin al'umma su fi mu iya tsayawa su yi abin da ya kamata su fi mu sanin ya kamata kai ka ce ba mu ne muke da kai ka ce su ne suke da ƙur'anin mu kuma Bible ɗin muke da shi. Da ka duka wannan Allah yana ba mu wannan dokokin ne don mu zauna lafiya, don a daina yaƙi a samu aminci da zaman lafiya a cikin mutane. Da ka duk wanda ya fuskance mu ya gane cewa mu ba kan wallasa ba ne, mu ba abin wasa ba ne da za a iya yin wasa da mu. Da ka duk wanda ya fuskance mu ya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbat riqab hatta idza asqatumuhum fa shuddu alwasaq fa imma mannan ba'du wa fi fida'an daga nan sai su ga alfarma muke musu taimakon su muka yi muka sake su fi sabilillah bayan mun nuna musu mu muke da ƙarfi mu muke da izza hatta tabo alharbu aw zaraha zalika walau yasha Allah lan minhu ina ganin dole za mu tsaya a kan wannan gabar in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi ne zuwa sai mu tashi a kan wannan ayar da kuma sauran abubuwan da darussan da ayar take ɗauke da shi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين